من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka za mu karanta da yardan Allah subhanahu ta'ala a yau laduba laduba da ake so mai azumi ya ladabtu da su mai azumi ya ladabtu da su bahaushe yana cewa in kana da kyau ka ƙara da me da wanka laduba wato bayan kayi aikin da ake so to waɗannan kaman ƙara wani wanka ne ka ƙara gyara ayyukanka malamai suna cewa al'adabu zinatul mar'i fi hayatihi shi ladabi da tarbiya shine kawar mutum da adon mutum a rayuwansa adon mutum da kawar mutum a rayuwansa wa adabul ibadati ladabi na ibada kuma shine raunaku ha kyautata ibadan yanda za ta birge wa baha'uha da kyawunta duk wata ibada tana da laduba na musamman da ake so mutu ya ladabtu da su akwai laduba na wajibi dole ka ka yi su ne dole ne wajibi ne wanda ibadarka ba za ta cika ba ba za a samu kamalar sha ba sai da waɗannan laduba akwai waɗanda suke ana so ne an so ne laduba an so ne laduba domin a samu cikakken lada da duk abin da mutum ya yi da farko za a kawo laduban azumi a dunkule da izinin Allah subhanahu ta'ala da kuma wanda mustahabbai ne ba dole ba ne mutum ya kamata ya yi ƙoƙari sosai ya yi gwagwarmaya ya fafata ya tirsasa kansa wajen bin waɗannan ka'idojin na farkon su farkonsu zamu bil islam shi azumi baya zuwa don ya rage ka daga wani abun da musulunci ya umurce ka ko kasa bayi. azumi yana zuwa ya ƙara maka ƙaimi ne ya ƙara maka himma ba wai ya zo ya rage ka bane ya rage maka himma a'a walƙiyamu bi shara'i'ihi mutum ya yi ƙoƙari ya tsayo da kafansa biyu ya ga lallai-lallai duk wani abu na shari'a yana ɗabbaƙa shi wani idan azumi wata ramadana ya kama sai ya janye baya wai ai ana hutun azumi yanzu sai azumin ne kawai zai riƙe ba zai karatun ƙur'ani ba ba zai ayyuka alheri da ya saba yi ba ba zai je ya ɗauki karatu ba ba zai je ya yi kaza ba haddan da da yake da waɗansu abubuwa da da yake masu amfani ya janyi ziyartar marayu ya janyi marasa lafiya ya janyi abubuwa da yawa wanda da musulunci ya umarni da su ya kaga mutum ya tsuke ya tsuke ya tsuke ya janye ya tattara saboda ai Allah ma ya san ina azumi don ban je masallaci ma ba ai ba komai Allah ya san ana azumi ana azumi kuma akwai zafi rana Allah ma ya san ina fama da kishi Allah ma ya san yau cikina yana murɗawa saboda yunwa saboda haka in ban je masallaci ba ko jam'i ma ba komai Allah yana shaida azumi ne yayi haka a'a karka fake da azumi ka tsuke ka janye daga aikata waɗansu abubuwa saboda haka mutum ya san duk abubuwan da Allah ya umurce ka ka aikata su ka yi su kar azumi ka fake da azumi ka yin su ka ce ai azumi ne abubuwan da Allah ya hane ka ka hane su ka hannu wannan shine ma'anar al Islam total submission mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala kar mutum ya zamanto ya ji zuciyar yana zaɓa masa abin da yake so cikin abin da Allah ya umarni a yi shi gaba ɗaya ka ji zuciyanka yana zaɓa ma kaza da kaza da kaza zan yi kaza da kaza ba zan yi ba kar mutum ya yi haka Allah maɗaukacin sarki na ce ya ayyuwan lazina amanu dukulu fi silmi Ka kafatan wala tattabi'u fi shaitan innahu lakum mu mubin ya kodanda kuka yi imani da Allah ku miƙa wuya 100% ga musulunci nan ku shige shi 100% kar mutum ya zo ya zaɓi abin da ya mai shi zai yi abin da bai mai ba zai yi shi ba saboda tsaban son zuciya wannan shi ya halakar da yahudawa أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون mutum duk abin da aka ce ya yi kawai naka dai kawai sami'ina wa a fa'ana. wannan shi ne asalin taƙawa, shi aka sani da mumunai wannan shi ne asalin ibada a san Allah shi maɗaukakin sarki abin yi wa biyayya ne banda saɓawa abin ambato ne shi Allah banda mantuwa abin godewa ne banda butulci haka za ka mu'amalanci Allah wa aujabul wajibat abubuwa mafi girma da Allah ya wajabta wa musulmi tahqiqul ibadati lillah wato tsantsanta ibada ga Allah ibadan ta zamanto tatacciya tankaɗaɗɗiya wanda aka rairaye aka zub da dusa da datti da ƙwari to tsantsan mai kyau shi ake ba wa Allah ƙwarin da ake so ka tankaɗe da dusa ita ce riya shirka bidi'a asum'a duk wani abin da ba na Allah ba shine bi ma'ana a tankaɗe shi a rairaye shi a zubar da shi ka ba wa Allah tsantsan tsaftataccen ibada wanda babu shirka babu riya babu komai Allah maɗaukakin sarki ce fa halafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata ba ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya Allah da ya ambata mana irin ibadan sahabbai irin ibadan magabata da annabawa da salihai da siddiƙai sai Allah ya faɗa mana al'umman da suka biyo bayan waɗannan farko abin da suka fara tozartarwa ita ce sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun al'umman da suka zo bayan waɗannan as-salafu salih aba'u salata sai suka tozartar da sallah suka yi watsi da sallah watsi da sallah yana nan kala kala ka ƙi koyon sallan ma ka san ƙablinta da ba'adinta da farillanta da sunnoninta da rukunanta da wajibanta ka ƙi ka samu baka iya ma fatiha ba baka iya waɗansu surori ba ƙabliya kama ka baka san ma yadda za ka yi shi ba ba'adiya kama ka baka san ma yadda za ka warware shi ba to shi kan shi to zartar da sallah ne me yasa ka rayu ka iya komai a duniya banda sallah me yasa ka iya komai a duniya banda sallah ka iya kwamfuta ka iya geography ka iya chemistry physics english in kana bayani sai an haɗu ana duba amma da an zo fatiha sai an samu kurakurai bakwai aka wajen karanta fatiha tsallanka idan aka auna ta aka tambaye ka aka sanya ta a tseli ba ta tsallake ko ina Sai ina ka zauna ka tozartar da wannan duka wanda shine priority na rayuwanka shi aka halicce ka domin shi amma ka kware a komai banda wannan wannan to zartar da sallah ne ka iya kan ka san komai naka amma baka yin ta akan lokaci sune Allah ya tanada ma fawailul lil musallin alladhina hu an salatihim sahun wailun nema wani kwazazzabo ne a cikin wutan jahannama ga wanda ya san sallah ya san komai amma baya yin ta akan lokaci aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhudan فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا duk komai Allah ya zana farkon kowace sallah da ƙarshenta ya sanya mata lokaci na ikhtiyari lokaci na baruri amma mutum kaga yana haɗa salloli ya ƙi su akan lokaci ina yake mun je ƙwallo ne ina yake mun je kaza ne ina yake mun je kaza ne a ofis ɗinmu ne ba a bari mu babu can babu kaza أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا كنا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون ومتي يكيا يوانا abinda aka halicce ka domin shi ya kawo ka duniya to ya zamanto shine ajandan ka number 1 da zaka sa a gaba domin ita sallar na ita ce farko za a tambayi mutu a gobe kiyama awwalu ma yuhasabu al-abdu alayhi yawm kiyama qiyamati salah fa in salahat saluhat sa'iru a'malihi wa fasadar fasadar sairo a amalihi lokacin da na umar ya zamanto khalifa ya ɗane mimbari farkon kalman da ya ce al'umman musulmi na wannan duniyan inna a hamma amrikum indi a fala. babban al'amarin gwamnati na da za ta kula da shi ajanda numban shi ne sallah shi ne sallah shi ne sallah a tsaye da sallah a yi ta Allah ya ce allazina in nahu fil ardi aqamu as-salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur duk wanda muka ba su kawa da ƙarfi a doron ƙasa to ga abinda nake so a mun inji Allah makkannahu fil ardi na ba ku fawa na ba ku gwamnati na ba ku komai to aqamu as-salata a tsaida mun sallah inji Allah wa atawu zakata a fidda haƙƙin Allah a bama wanda suka cancanta ita ce zakka wa amaru bil ma'ruf a tsaya wajen ummuni da kyakkyawan aiki wa nahaw anil munkari duk wani abin da ba kyau gwamnati ta tsaya ta hana walillahi aqibatul umur karshen al'amari yana ga Allah subhanahu wata'ala to lalle mutum ya tsaya akan sallolin na yesu akan lokaci to zartar da sallah na biyu shine mutum ya kinta a jam'i an gina masallatai don masallaci ne don ai sallah ne kullum a gida kake da kowa ma zai yanda kake yi to ba mai zuwa masallaci saboda haka kula da wannan sallan Allah umarji ya datar da mu ah, lallai mai azumi ya yi ƙoƙari ya ga lallai yana zuwa sallan jam'i saboda ya kukutar da kansa da kamanceceniya da munafukai Allah madaukakin sarki ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari wa lan tajida lahum sabila wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم باسا أنبتون الله mutum lallai kiyaye A wa aizan da'o zakat a ba da zakka fi a akan lokacinta ga wanda suka cancanta a sauke haji a yi umra amma ga wanda Allah ya ba wa ikon haka ɗin haka na yawo jabar da mai azumi ya lizimci kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye ya ci gaba da yawa iyayensa biyayya sada zumunci kyakkyawan mu'amala ga makwabta da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki gwargwadon iyawanka ce sai ka haddace ƙur'ani ka iya jan aya kafin ka gabarna ka hana ce sai ka san waɗansu hadisai na sahihul bukhari da muslim kafin ka iya hana abin yanzu wanda yake ƙoƙari ya sha taba ka hana shi sai ka haddace ƙur'ani sai ka san hadisai shan taba ka gama wani ka bari kada ka fara ba kyau shan wiwi sai ka san ayoyin ƙur'ani ka haddace kafin ka ce mutu ya daina yi hmm? duk irin wannan a haɗu wa yajibu ittinabu sihir wajibi ne mai azumi ya nesanci yin sihiri ko ya je a masa da cin riba da ƙararrayi da ha'inci da alghishu haɗa abu mai kyau da mara kyau su cin riba da ƙarya da alghishu da ha'inci da yaudara da cin amana duk ba sifofin mutumin kirki ba ne ba sifofin babban mutum ba ne da zalunci mutum ya kiyaye shi kamalan mutum babba a samu baya zalunci shi Allah ya ce ya ibadi kun ganni ne Allah ne mahalicinku ya haramtu zulma ala nafsi na haramta wa kaina zalunci saboda Allah cikakke ne kamili ne zalunci yana daga cikin sifofi na kaskanci ƙarya sai ya zauna ya shirya maka ƙarya da girman shi da komai kaskanci ne ba girma a tare da shi ya shirya albush fabrication ya kirkiro abubuwa ya sai da mai kyau da mara kyau ya mu tsako ya ce maka mai kyau ne alhalin jabu ne wal da ha'inci shine wanda ka aminta da shi ka yadda da shi ka amince masa Ya zo ya ci amananka ya ha'ince ka wal'aza bi kulli ashkalihi da cutar da mutum ta kowane ɓangare, kar mai azumi ya kuskura ya yayi wastima'il gani kin kiɗe-kiɗe. matashi yana azumi ma manan kai ya sa waƙoƙi a kunnensa a iyafis ya sa ko ya rika kallon fina-finai wal ma'azifi da kaɗe-kaɗe wai za su ɗauke masa tunani yana azumi idan ya kalli waɗansu siris na fina-finai masu kyau a wajen shi kenan wannan awa biyu wannan awa biyu to yana kallon episode 1 episode 2 episode 3 sai a ce masa mala an kira sallah sada biyu ne ce alhamdulillah wai wannan abun ya mantar da shi gaba ɗaya yana azumi da wahalan azumi to mai azumi ya kiyaye waɗannan waɗannan laduba ne da suke rage martaba da ladan azumin mutum na biyu al'insaku anil munkaratin lafziyyati wal fi'liya mutum ya kame daga maganganun banza da ake furtawa maganganun batsa da na banza wal da wanda ake yin su a aikace daga irin munanan text text messages da mutum ya saba yin su kafin azumi sai ka ga su yake yi a azumin ma texas da ba za ka iya karanta su ba tura hotuna na batsa waɗannan munkaratul fi'iliya ne sannan mutum ya aika voicemail ma wata maganganu na batsa na fitsara na watsewa su ma duk mutum ya kiyaye irin waɗannan ko ƙunduma a sharma wani zagin wani abin nan mutum ya kiyaye waɗannan zamanto ya mai gurbinsu da zikiri da istighfari da ambaton Allah da tasbihi da hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin masu azumi mafiya yawancinsu suna sakaci da irin wannan wajen aikata su harcin mutum haikala yana girban abubuwa wanda ba su dace ba ma kad ya futu alaihi ajru siyam ƙarshen ta waɗannan ƙananan abubuwan da yake furtawa ko yake aika su through text messages sai kaga suna zaizaye masa azumin suna cinye shi suna zaizaye masa kafin a sha ruwa azuminsa ya zama to ƙwarangwal ba nama ba komai ma'ana duk ladan waɗannan abubuwan sun zaizaye shi wa huwa la yash'uru ba tare da yana filin ko yana ji ba ku lura mana da maganan manzon Allah sallallahu inda yace kam min sa'imin laysa lahu min as-siyami illa zama yace mutun nawa ne da zaka tarar masu azumin da za su tashi daga ƙarshe ba ladan azumin sai kishi ruwa kawai da aka sha wahalan kishi kawai wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar mutane nawa ne zaka tarar wanda ake sallan tarawihi da tahajjudi da su a fita ka samu ba su da ladan komai sai hana ido bacci da suka yi me yake sawa waɗansu abubuwa ne masu zaizaye azumi da masu zaizaye sallan ne ya yi faman sama batsunuhu anil akli wa shurbi wanda har ya iya hana cikin shi abinci ya hana cikin shi abin sha to ya yi ƙoƙari ya hana kunnen shi jin ma sha'a ya hana idan shi kallon ma sha'a ya hana hannunsa taɓa abin da bai da kyau gaisawa da mace a yi tafi wai an je ofis an gaisa an irin haka ɗin nan ko kaza kaza ko ka ga mutu yana abubuwan da bai kamata a ce hannun musulmi yana yin su ba wa rijluhu azumin shi ma a daba hannayen a dabaibaye su su ma su ji canji a hana kafa zuwa inda ya saba wurare marasa kyau duka a tsare su amma wanda ya tsare ciki kawai wai azumi shine rashin zuba abinci da abin sha amma kunne yana jin abin da ya saba harce yana furta abin da ya saba ido yana kallon abin da ya saba hannu yana damkan abin da ya saba kafa tana zuwa inda ta saba wallahi bai da azumi bai da azumi kwata-kwata wanzu Allah sallallahu ga abin da ya ce asiyamu junnatun azumi dai garkuwa ce fa idza kana yawmu sawmi ahadikum duk mutumin da yawayi gari da azumi a bakinsa fala yarfuf kada ya kalmomin batsa arrafafu shine duk wata kalman da za ka yi wa mace ko text ya tada mata sha'awa shine arrafafu yanda aka hana mai azumi yin haka an hana mai aikin haji ma Allah maɗaukakin sarki ce faman farada fihinna alhajja fala rafata wala kusuka, wala jidada fil hajji ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab to duk wata kalma ta batsa a batta hatta da iyalinka in tan ibada ya zo a bar shi kawai na ibada a bar shi na ibada ne wala yashab ya daina hayaniya da hatsaniya da kwama tsala kaga mutum a hargitse kawai kamar wanda ya sha kwaya a kirgice kawai ba natsuwa ba abin nan kowa zai fada da shi kowa zai tasan masa kawai kowa zai gasa masa magana ba babba ba yaro a wajen shi kawai ba tarbiyya to mutum ya kiyaye wannan in yana ɗauke da azumi a bakinsa mazu Allah ce fa in sabahu ahadun in wani ya zo ya zage kama auka ta lahu ko ya dake kama ya ce ka fito ku yi faɗa falyakul inni mur'un sa'imun ka ba shi amsa ka ce ne ka yi haƙuri ni ina azumi ina azumi alihi wa sallam, a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, laisa siyamu minal akli wa shurbi azumi ba shi bane kamewa daga barin ci da sha ba shi bane azumi fa sai kawai a'a innama siyamu min lagwi war-rafa azumi shine kamewa daga batsa da maganganun banza fa in sabaka ahadun idan wani ya zage ka au jahila alayka ko ya maka wauta irin wauta din faƙul inni sa'imu ka ce masa wani ka yi haƙuri ban da lokacinka ban da ɗinka a yi ina azumi yanzu ɗin azumi ne ba time ɗin rigima ba ne ka yi haƙuri kawai fa'in lalyan tazimu sa'imu bitarkin muharramat mai azumi idan bai nesanci duk waɗansu abubuwa na haram da ake furtawa da harce ko ake aikata su da gaɓoɓi fa'amruhu khatirun jiddan al'amarinsa da azuminsa yana cikin hatsari matuƙa bi ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mallam ya da ƙaular zuri wanda bai bar maganan ƙarya ba bai bar maganan batsa ba bai bar cin naman mutane ba bai bar yi da mutane ba bai daina annamimanci ba bai daina aibanta mutane da sukan mutane ba alhali yana ɗauke da azumi a bakin shi Wal amalu bihi bai daina waɗannan aikace-aikacen ba wal jahal da yi wa mutane wauta falaisa lillahi hajatun ila an ya ta'a ta'amahu wa sharabahu Allah baya buƙatan wannan mutum ya bar abincin shi da abin shan shi da sunan yana azumi matukan ka baka kame shi ba manzo Allah ce da Allah dau abinci kawai da abin sha ka sha dau abinci kawai ka ci ka sha baka ci abinci ba amma ka ci naman mutum ka haɗi baka sha abin sha ba amma ka ci naman wani ka haɗi gulma ba cin nama ba ne cin nama ne in kai a wajenka kana ganin magana kake to a wajen Allah cin nama ne yanda mai cin dukiyar maraya a wajen Allah innama ya akuluna fi butunihim naran wannan lokacin wuta suke ci wuta suke ci yanda mai cin abu a cikin kofin eh, plate na gold ya sha abu abin innama yujarjiru fi batnihi naran yana kwankwadan wuta ne a cikinsa mai shan abu a kofin gold ko na silver ko mai cin abinci a plate na gold ko na silver lokacin kai kana ganin shinkafa da miya mai daɗi kake haɗewa Allah ce mu kuma kwankwaɗan wutan jahannama kake a wannan lokacin to haka za ka gani Allah ubangi ya rufa mana asiri so cikakken azumi a hana ciki abinci a hana shi abin sha a hana al'aura kusantan iyali a hana harce furta abin da bai da kyau a hana kunne jin abin da bai da kyau a hana idon kallon abin da bai da kyau a hana hannu damkan abin da bai da kyau a hana kafa wajen zuwa wuraren da ba su da kyau wannan shine cikakken azumin da 'yan kaya jikinka gaba ɗaya ya yi azumi amma an sake nan yana yoyo can kuma an tsare shi shirme ne Allah ubangiji rufa mana asiri abu na uku cikin laduba da ake so mai azumi ya ladabtu da su azuminka ya yi ƙoƙari ya zamanto don Allah ne al-ikhlas yana shine sharadi na farko na karɓar ayyuka duk abin da za ka yi shi ka yi shi sincerity Allah za ka nufi da wannan abu karka yadda ka yi abu don ka burge ɗan adam ko ka daɗaɗa wa wani ɗan adam to na yi azumi na wuni amma ina yi don wani wai ya yabe ni jama'a su yabe ni na farko ɗan adam ba shi ya ɗora ma azumin nan ba Allah ne na biyu ɗan adam ba shi zai biya ka ba sakamakon azumin Allah ne na uku ɗan adam ba shi zai saka aljanna in kai ba Allah ne na hudu ɗan adam ba shi zai saka a jahannama in ba kai ba Allah ne to don me yasa za ka ɓata lokacinka kana abu don mutum don a yabe ka idan ya tafa ma ya yabe ka shi kenan shi sa Allah ya ce ana abna shuraka yani shirki amma na amila amalan ashiraka fihi ma iya zairi taraktuhu wa shirkahu ni Allah na fi ƙarfin bawa na ya mun wani aiki ya yi associating wani a ciki wani mutum ya haɗa da shi na fi ƙarfin wannan duk wanda ya je wani aiki domin ni amma ya haɗa ni da wani Allah ce ni na ya yi na bar ma wancan ɗin ka je ya biya ka ka je ya baka ladan Allah yana cewa duk ibadan da za ka yi ka yi ƙoƙari ka gina ta domin Allah wa ma'umiru illa liya abudullaha na lahu dina hunafa'a yuqimu salata wa yu'tu zakata dhalika ad-din al wa ma'umiru illa liya abudullah duk wani mai yin wata ibada da sunan Allah yake yiwa to Allah ce ban umurce shi ba face yayi ta domin ni na lahu dinana mai tsarkake wannan ibadar ga Allah kuna fa'a ya nesanci shirka a cikin wannan ibada ya tsarkake ta domin Allah kuma kada ya kawo wani a ciki ya soka ya tsaye da sallan shi da kyau ya ba da zakka da kyau in mutu yana haka to fa zalika ad-dinul qayyima wannan shine addini na daidai as-sawmu warada ma yadullu alai a cikin azumi akwai abin da yake nuna ikhlasi manzo Allah sassale ce man sama ramadana imanan sai ce wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi azumin ramadana saboda yana mai imani da cewa Allah ne ya tsora masa shi ma din don Allah yake yi kuma yayi don neman lada da yardan Allah to nan take Allah ce na yafe masa dukkan zurbansa, na yafe masa dukkan zunubansa ihtisaban inna yana nuna wato don Allah ka tsantsanta wannan ibada mutum azumin shi zaman to haka domin ka samu lada haka na ma sauran duk wata ibada da kake qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya muhammad ka cewa al'umman ka inna salati duk sallolina da nike yi lugatan wa silahan addu'o'i da salloli da nike yi wa nusuki da duk wata ibada da nike yi haji nusuk ne layya nusuk ne hadaya nusuk ne duk wata ibada da mutum yake yi wa mahayaya da dukkan rayuwata entirely yanda zan rayu in tafiyar da rayuwata wa mamati da abin da zan mutu a kai lillahi duka ka miƙa su zuwa ga Allah rabbil alamin wa bi zalika ni muhammadu da haka Allah ya umurce ni kuma haka nike yi shi yasa na zaman to awwalul muslimin farko wanda suka miƙa wuya ma'anan wa mamaki mutuwa ta mutum kada ya yi fata ya mutu ba akan musulunci ba ɗaya kenan kada ya yi fata ya mutu ba akan tauhidi ba biyu kenan kada ya yi fatan ya mutu ba akan sunan manzon Allah ba uku kenan kada ya yi fatan ya mutu yana mai kidnafin garkuwa da mutane kada ya yi fatan mutuwa ta riske shi yana ɗan fashi kada ya yi fatan mutuwa ta riske shi a biya falo kada yi fatan mutuwa ta riske shi a gidajen karuwai shi yasa mutum yayi avoiding din waɗannan abubuwan wata rana sai ajalinka ya dace a inda ka je nan zaka gamu da ajali shi yasa zaka je an ce wani musulmi ya mutu a hotel tsakanin mata guda biyu ta gudu da ta ga ya mutu wani ya mutu a fashi wani ya mutu ana ba ta kashi da shi da jami'an tsaro a wajen a wajen kidnapping mutane wani ya mutu a informal ashe informal ne haka yake rayuwa aka dambe shi a ranar wani ya mutu akan kaza wani ya mutu akan kaza so mutum ya rika kokari yana nisan takin waɗannan wurare idan yayi maza maza ya tuba walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ناي ذنبي نا توبة نا ساكي نا توبة نا ساكي نا توبة نا ساكي نا توبة سيفاء كبري mutum ya fada kabari bayan ya mai tuba to hina husnul khatima na yi zunubi na tuba na yi zunubi na tuba na yi zunubi na tuba na yi zunubi na tuba na yi zunubi sai na fada rami da me ya cika shi ne finally sai rami su'ul khatima kenan mummunan cikawa kenan shi yasa kar mutum yayi zunubi yau ya zauna wai bai tuba ba ya sake wai bai tuba ba an yi disparagin din shi an ce abun naka izgili ne renin wayo ne rena Allah ne ba jiya ka yi ba kace ka tuba yau kuma ka sake ka tuba wani abun da kare ni wayo ne shedan zai zo maka a zuciya discouraging dinka zai discouraging dinka shi sa aka tambayi waɗansu magabata ya kake mu'amala da zunubai yace yanda nake mu'amala da farar riga in na sata na wuni da ita tayi ko tayi kura tayi datti tayi zufa in na dawo gida sai me wanke in goge da ita gobe in na ɗebo ƙura ta yi da ta yi dauɗa da zufa da menene un daɗa me wanke ta don ka yi dauɗa riganta ta yi ƙura sau ɗaya ka in ka tuɓe kayar kenan me za ka yi wanke ta kaka mutum ya yi zunubi ya wanke su da istighfari tsaf ya tsaftata ya yi nafila ya yi zunubi ya da ya yi nafila ya karanta ƙur'ani ya wanke su da istighfari ya yi nafila haka haka har mutu a tarihi mutu kada yadda ya a kan wani sabon da ya bai raka raka'a biyu ba ya roƙi Allah gafara kar musulmi ya yadda kar ya yadda wani magabaci da aka tambaye shi ya kake mu'amalantar zulbanka ce yanda iri gana ta kule unsa zare un ɗinke gobe nan ma in ya yanke zare zare'un ɗinke duk in face shi duk inda ya face ya yage din sa zare haka nake mu'amalantar zulbai ce kayi daidai ai daidai ina fata an gane ko to Allah ubangi ya datar da mu na hudu mutum ya yi iya ƙoƙarinsa in yana azumi ya rika bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada yayi abu da ka wani don Allah ina da tambaya na'am ya manzon Allah yake wayan gari da azumi da mai manzon Allah yake sahur da shi da mai manzon Allah yake buɗe baki da shi ya manzon Allah yake wuni da ramadan ya manzon Allah yake yammatar ramadan ya manzon Allah yake kwana da ramadan wani ayyuka manzon Allah yake ka je a riƙa bayyana maka one by one kana kofayin ɗin manzon Allah sallallahu kana kofayin ɗin shi kana kofayin ɗin shi a manzo Allah yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza kai ƙoƙari. kada ka yadda yi abu da ka sai ka nemi fatawan malami shin ya dace in yi brush to test in goge baki na da man goge baki gashi yana da mint yana kumfa yana kaza ka ka tambaya ka ka tambaya zan iya sa tozali ka ka tambaya wani irin ciwo ne da in na yi shi a azumi aka mun allura azumina ya karye wanne ne in an mun allura azumi na na nan ka je ka tambaya kar mutum ya yi abu of head zai iya shiga shawa ita jika jikina in zafi ya yi zafi azumi ya yi azumi ka je kana tambayan waɗannan abubuwan shine ƙa'idan musulunci wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi in ji mai ahalar fa'alam annahu la ilaha je ka nemi ilimi sani yadda za ka bauta wa Allah kada ka yi approaching wani abu ka fada wani abu sai ka nemi sanin fatawan malamai yadda addini ya fada me yasa ake so ka rika bin sunnan manzon Allah sau da kafa saboda in ka kuskura kai wani abu sabanin sunna fa kai aikin baban giwa ne baka da lada baka da lada baka da lada in tana so ka samu ladan abu ka samu ta goma shi na wannan abun ka samu riban abu to ka tabbata ka yi shi yadda manzon Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallam domin ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wani abun da ka yi shi fa in a azumi ne a sallah ne a haji ne a zakka ne a karatun qur'ani ne duk wata ibada ka yi wani abun da ba haka manzo Allah ya ba to ai rejected ka wahala kawai azumin ka wahala ne da yunwa To mutum ya daina abu off head musulunci addinin ikra'a ne ka yi karatu ka yi acquiring knowledge kafin ka yi abu ba abu bane na daka kawai in abu ya zo maka ka yi shi daka abu ne na sai yadda Allah ya ce sai yadda manzo Allah ya ce to ka yi ƙoƙari ka bi riƙa bin shiryan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk abinda bai dace da sunnan shi ba annabi ce ba za a karɓa maka ba laisa alaihi amruna ai laisa muwafiqan li amrina wa shari'atina wa sunnatina duk wanda wani aikin da bai dace da shari'ar mu ba da sunnan mu ba fa huwa raddun an mayar masa na'am wannan shine so in kana son hakan kai kaga lalle kai komai naka kamar na manzo Allah 100% shine ta hanyar tambaya da fatawa da wanda kake kyautata masa zato zai baka fatawar a sunnance zai baka fatawar a sunnance na biyar daga cikin abubuwa da laduban azumi duk wani abin da ka san zai karya ma azumi ka nesance shi ka sanya roadblock tsakaninka da shi nesa duk wani abin da kasan zai karya ma azumi ka nisance shi ci da sha wani ya saba sa wani abu a baki yana motsa shi yana motsa shi ko ma da abinci ba ne kar ka sa wani abu a baki ka sa wani ɗan tsakuwa kana motsa shi ɗan wani abu kana jujjuya shi kana motsa shi da nisanci duk abin sha da saduwa da iyali da kusantan iyali ba wadan ba ne kawai mutum ya yi ƙoƙari duk wani abin da zai kai ga mutum ya tada sha'awa kada yi kallo kada ka yi ji da kunyanka kada ka yi walmubashara da runguman iyali laraba suna da al'ada ko fararin fata in za su fita sai sun yi hogin ɗin juna sai sun yi hogin ɗin juna to mu kuma anan alhamdulillahi daga nesa zai sai salamu sai na dawo a ce Allah ya tsare Allah ya tsare a kamun wani abu kawai na fata an gane mu aka tarbiyyar mu yake amma bala ba larabe ya tsumbanci matan shi ya yi kajin ita ya yi abun da ya yi a kai abun da ya rungume ta haka so na al'adar su ne kai karka aro gashin da baka da shi ka ce sai ka yi shi amma kitso to ka yayi wannan yawa a duk wani abun da kaga zai fara ya tada ma sha'a ka datse shi tsawa'un iyalinka ne ta bugo ma ko ta abin nan ta fara dalin ko sweetheart ana dan zaman lafiya kenan to ka datse irin wannan wannan mutasa lihafin wahidi da bacci cikin burgo daya وذلك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه duk mai kiwo kusa da gona zai fada wata rana hakanan misali mutum ya san in ya gama jina a ƙasa ko kaki shi yadda Allah ya shi da ya gani yana amai ne da ya gani yana amai ne to kana zaune kuna zaune a nan sai wani ya ce kai da wani ya zubar da kaki a ta bayan ka nan to karka waiwaya ka kalla kada ka waiwaya ka kalla domin ka san kanka kana kallo za ka yi mai in ka kalla din ka yi amai to kamar kai ka zaƙulo aman da kanka saboda haka za ka rama wannan azumi mutum ya daina shiga irin swimming pool ɗin nan babu laifi ka shiga kana azumi irin zafi ya yi zafi azumi ya wahalar da kai kana da ɗan swimming pool ka ɗan shiga ka ɗan nisa haka kai shuru ka ɗan ɗago ka nitsa ka yi shuru kana ko irin wannan abin nan na wanka ɗin nan mai ake kiran shi na baf na cikin gida ka cika shi ruwa ka shiga ka kwanta kawai ka bar wuyanka a waje in jikinka ya ɗauki sanyi shi kana ka fita ka ce alhamdulillah amma ka zo an guje ka yi dabin da ka faɗa cikin swimi to yanzu za ka ruwa ya shiga ta hanci ko ta makogoro to ya kiyayi wannan ya kiyayi wannan kawai ina fata an gane duk wani abin da dai kasan zai kai azumin ka ya ɓaci mutu ya kiyaye shi ah, sai alkhawfuwar raja duk lokacin da ka ɗau azumi ka rika sa tsammani in Allah da duk abin da ake ba mai azumi kai ma an baka ka rika sa wannan hope in, kar ka yanke tsammani daga Allah kar ka yanke tsammani daga Allah duk lokacin da ka ɗau azumi aka sha ruwa ka ce in Allah yadda ina daga cikin ‘yantattun bayan Allah. Kar ka rika duba wai zurban da kake ka rika kai ni din nan kuwa wajen Allah ba komai ba ne, ya gafarta maka. Kai, ƙarshen ma gafarta zunubi Allah ce fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atin hasanatin nan ne Allah ma zai konvatin ba ma yayi swapping din ya boge su ba a'a sai ya yi konvatin ɗinsu ya maida su lada wanda ka yi din shi Allah abinda baya so ka yanke tsammani ba zai maka ba amma matukan kana kyautata tsammani da Allah wallahi Allah zai maka abinda baka zafi. Kullum ka riƙa sa hope Kullum ka riƙa sa hope ɗanka ya birkice yana shaye-shaye yana kaza an yi an yi an yi an yi an yi laila zai ka rika sujada ka ce da yardan Allah zai bari in dai Allah ne mai kun fa kun, in dai Allah ne fa'alul lima yurid in dai Allah ne muqallibal qulubi in Allah ya ne zai bari amma kada ka cire ka ce to wai dan sakatab ya ce ina dan indiyala ya ce ina dan wannan ka ce in Allah da matakan Allah yana nan wani zai bari ka rika sujada kana ga ma Allah zaka ga abun ban mamaki so Allah yana son ka kyautata zato a gare shi kada ka muna zato domin Allah ya ce a hadisul qudsi ala ana inda zanni abdi bi ni ina nan yanda bawa na ya zace ni a haka zai same ni in ya kyautata zato ni mai masa ne zan masa idan ya nuna namun zato cewa ni ba zai yiwu ba ne to yana nan akan ba zai yiwu ba a haka mutum zai rayu haka mutum zai rayu to mutum duk lokacin da ya azumi ya sa hob lada ya tabbata kuma nesanta ga jahannama ya tabbata lada ya tabbata ‘yantawa daga wuta zuwa aljanna ya tabbata duk abinda Allah ko manzo Muhammad sallallahu ya faɗa game da mai azumi abinda za a bashi kuma a kare shi to duk lokacin da ka ɗau azumi ka sha ruwa ka sa hof abinda annabin nan ya faɗa da abinda Allah ya faɗa za a ba mai azumi ka sa a ranka an baka 100% kawai abinda aka ce kuma za a share maka za a kankare maka za a yafe maka ka sa hof 100% shi ma an share shine alkhawfu warraja a rika sa hof kuma kana abin nan matukan ka kyautata azumin ka yi shi yadda ake so inama ya taƙabbalu lahu min almuttaqin to waɗannan su ne abin da za mu taɓa a nan guda shida gobe za mu ɗora guda goma ne har sha har ashirin za mu ji su insha Allah gobe sai mu ɗora kamar suhur mu ji falalan yin suhur buɗa baki da me za ka yi to duk waɗannan za mu yi su za a ɗora gobe da yardan Allah subhanahu wata'ala da muka yi a yanzu dai Allah masa albarka zaman da muka yi Allah mana albarka hadisai da muka karanta da waɗansu ayoyi ɗaiɗaiku a wannan karatun muna tawassuli da su Allah biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya fai mana kurakuranmu kwanakin nan da suka wuce ina jin eh, suka rage bai wuce goma ba nike ji to Allah ubangiji ya tsawaita rayuwar mu ya nuna mana su ya ba mu lafiya ya ba mu kuzari da wani irin hoɓɓasa ma malam na aiki in muka yi ɗin kuma Allah Ubangiji ya karɓa mana biya na bukata ya ba wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki fitinun da suka addabe mu na rashin tsaro da bala'i na ‘yan bindiga da menene Allah ya tattara su a Ramadan na ya yaye mana su gaba ɗaya a jefar da su je ya zamanto babu su ba labari bi izzi azizin wa bi zilli zalili shugabannin da Allah ya ɗora mana Allah ya taɓa zuciyansu shine mai taɓa zuciya shine mai juya ta zuwa ga alkhairi ya juya ta zuwa ga sharri Allah ya juyo zukatansa zuwa ga alkhairi masu nufin al'umman musulmi da arewacin ƙasan nan da ƙasan baki ɗayanta masu nufinsu da sharri da ƙulle-ƙulle na cikin gida da na waje Allah ya maida musu a kansu wanda suka rasa rayukansu shi ‘yan ƙwanmu a irin wannan fitintinu Allah ya karɓe su a matsayin shahidai wanda kuma suka jarrabtu suka shiga hannunsu suka fito Allah nimminka musu lada wanda suke hannu a yanzu haka Allah fito da su wanda suka rasa dukiyoyinsu da mahallinsu da gonakinsu da komai nasu Allah ya nimminka musu ninkin ba ninki tunda shine ar-razzaqu da ba mu zaman lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh